mr Isaac yana ma wani lauya dan uwansa ko raddi zan ce ne ko bayani zan ce wai ya faɗa yana cewa idan da annabi zai dawo wace siyasa zai APC zai ko PDP zai an yi ta maimaita cewa malamai magada annabawa ne ya kamata malami ya tambayi kanshi da annabi sallallahu alaihi sallam yana raye a yau zai goyi bayan Atiku ko ya goyi bayan Tinubu idan ka ansa a kanka eh cewa annabi zai zama dan apc ko dan pdp a yanzu da a ce yana raye to shikenan ka je ka shiga dan shi kace kana ka gada zai goyi bayan tinubu ne ko zai goyi bayan atiku ne eh kaga wannan ne ce wannan kiyasun ne ma alfari bai ma dace ba saboda tsarin karatun da shi kansa na lauyanci da ya zama lauya yake za kotu ya kare kes ku tambaye shi inda annabi yana nan yana buƙatar ya karatu a wannan tsarin eh ma'aiki fa ake magana ba ɗaliban fa ana maganan abubakar ana maganan umar usman alifa wa ke maganan wani tunubu ko a tigu eh kiyasun nema alfari manzon Allah ya kar ba wai fa raguwar gama garin mutane ba fa alfaza zai cewa afir rusulin man bil hashimi yushabbahu dan Allah a cikin manzanni na Allah ma in ka tattara su wane ne wanda i isa i ka fada da ka fada da wannan dan kabilar ta banu hashim babu shi to in ya zamanto annabi Musa da dukkan annabawan da ka sani in annabi na nan ba su da magana sai magana shi to ake magana wani mutum da ke rayuwa a wannan zamanin duk wannan hayaniyar da ake ciki da wannan constitution din da aka kawo mana na iska inda manzon Allah yana nan kuna ganin muna buƙatar mu rayu ƙarƙashin wani tsari wanda ba Qur'ani da Sunna ba eh shi yasa da yazo Busairi yana faɗan tsarin adalcin musulunci yace wa kasiradi wa kalmizani ma'adilatan alƙur'ani kamar siradi yake kaman ma'auni yake wajen adalci sai ce falqis min gairi hafin nasu lam yuqum cikakken adalci a doron ƙasa in ba da littafin Allah ba wallahi ba zai tsayu ba shi yasa ba sai ba ne maneji ake ta yi ba to da ya faɗi wannan ku tambaye shi a matsayinka na mai girma lauya da kai karatu ƙarƙashin wani tsari wanda ba na Allah ba har za a zo a yi ta a kaza an saki layi kaza ko ba ka ake cewa ba sakin layi kaza a sakin layi kaza da Allah da annabi yana dare akwai wani a duniya da yake buƙatar ya tsayo a sashen kaza a sakin layi na kaza ba a buƙata so wannan dilla lura ce ta kawo mana aka zo ana ta maganar demokaradiyyar nan wasu matsiyata sun zo da ƙarfi sai sun ɗora mana tsarin da ma na Allah ba mun rayu a shi amma inda manzon Allah yana nan yadda al'ummar da ya rayu da ita ba ta buƙaci komai ba sai wahayin da Allah ya saukar ba mu buƙatar kowane tsari in ba nashi ba kuma har yanzu duniya ta ji duk tsarin da ya ci karo da na manzan Allah wallahi sai dai mu rayu a ƙarƙashin shi bisa ga dalura amma wallahi ba haka muke so ba inda za mu rayu yadda muke so mun fi so littafin Allah da sunnar manzan Allah su jagorance mu domin Allah da ya halitta ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir wanda ya halitta yafi kowa sanin abin da ya halitta yafi kowa tausayi shi yasa ya saukar mata da tsarin da ya dace da ita ka gani umurin tunkiruna ga al'amura nan zaka yi ta gani wannan sahihu muslim juz'i na uku hadisi na 1472